Wani rahoto da ayarin ƙwararru ƙarƙashin mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan al'amuran da suka shafi makomar 'yan gudun hijira Dr. Maryam Mesha ya fitar a makon jiya ya nuna cewa rikicin mayakan Boko Haram a yankin arewa maso gabashin Najeriya ya sababa asarar dukiya ta dala biliyan tara baya ga salwanta rayukan dubban mutane cikin shekaru biyar da suka shuɗe. Rawatan ya ce yanzu haka akwai kimanin mutane miliyan biyu suna sansanonin 'yan gudun hijira daban-daban bayan da mayakan Boko Haram suka tarwatsa su kuma ana buƙatar kimanin dala biliyan shida domin farfado da rayuwarsu cikin shekaru hudu masu zuwa a fannonin kiwon lafiya da ilimi da aikin noma da kuma sha'anin kasuwanci. Tun da masana suka fara tsokaci dangane da wannan yunkuri. Aminu Buba Dibal shine manaja mai kula da shiyar Arewa maso yamma na shirin wanzar da zaman lafiya da sulhunta jama'a a Najeriya da ake lakabi da NSRP wadda ke karkashin hukumar DFID ta kasar Burtaniya. A shi kokarin da za a tsara shi yadda za a tallafa wa mutanen nan a samu a su shugabannin jama'a da kungiyoyi daga wannan wajajen a zanna tare da su a tantance menene matsalolin da suke ƙasa me suke gani ya kamata a yi to idan aka yi haka za a samu eh, cin gaba kuma eh, eh, su mutanen da ya kamata a musu wannan aikin za su san an yi wannan aikin da yawonsu na biyu kuma ya kamata gwamnati ta san akwai waɗansu kungiyoyi da suke aiki a najeriya da wanda suka zo daga kasashen waje suke aiki a wannan shi bangaren to ya kamata wannan kwamitin ta hada hannu da karfe da su wayannan kungiyoyi don a samu common approach na yadda za a tunkari wannan matsalan kuma a taimaka ma wannan yankin ita kungiyar mutane safi eh, tana samun tallafi ne daga UK Department for International Development da suka ba da kuɗi eh, eh, a yi wannan aikin da muke yi kuma muna da ofishoshinmu a Borno da Yobe kuma muna haɗin kai da ita gwamnatin jihohin guda biyu musamman muna kuma tallafawa gwamnati a matakin gwamnatin tarayya a yadda za a tunkari wannan abubuwan. Dangane da matakan da ya kamata hukumomin Najeriya su ɗauka bayan sake gina garuruwan da Boko Haram ɗin suka tarwatsa kuwa. Kaftin Abdullahi Adamu ba koji mai ritaya na cewa. Lalle tun da har yanzu akwai ɗaiɗaiku dole lalle sai an ɗauki mataki na tsare wa'annan bayan Allah wanda ake tunanin za a mai da su guraben zaman su na da saboda in ba haka ba gaskiya za a iya samun matsala saboda kamar kwanaki can a jihar yobe kaga wannan irin kam din aka je aka same su aka tarwatsa su aka kakkashe wasu daga ciki haka idan aka sake gina wa'annan guraben zaman nasu dole jami'an tsaro su iya kokarin su su taimaka ya zamana kowace mashiga na wannan garin sun tsare saboda lafiyar su al'umma wanda dan su ne ake wannan aikin kuma dan su za a gyara wannan guraren Kaftin Abdullahi Adamu ba koji mai ritaya kenan Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.